وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام منا يبان الله منا godiya gare shi mahalicin kowa da komai abin bautawanmu da gaskiya cikin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su Allah wanda shi yake shar'anta abinda za mu marbauta da shi kuma da ya shar'anta ya wajabta sai mun karanta sai mun fahimta muna masu imani da la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu abin bautawa da gaskiya cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu illallahu sai allah shi kaɗai ba a bautar allah da ka sai da ilimi ba a bautar allah da ganin dama sai da ɗa'a ga allah da manzan allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a shari'ul masduk mai gaskiya abin gaskatawa allah ya saukar da alkur'ani mai girma ta hannun cikamakin annaba shugaban manzanni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama don shiryar da talikai gaba ɗayan duniya kuma babu wani cikas da aka samu akan hanya wajen saukarwar وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن الكريم لا كما وبالحق دنجسكيا نان sannan ta Allah an nahu. muka saukar da shi alkur'ani mai girma ba abin da ya taba shi wabil haƙƙi nazar kuma da gaskiyar ya sauka to da ya zo ta hannun ba annaba gaban manzanni annabi sallallahu alaihi wasallama na yi jawabin dole mu karanta don ya sauka da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kuma wanda zai nasarar duniya da lahira in namiji ne in mace sai mun yi imani mai gimshikai guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari wa sharri to kunga a wannan da'a da bin dokar Allah bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan tsari na wa'azi da kungiyar jama'atu izalatul bidaya wa iqamatus sunna Allah ya nufi mu rika yi cikin ƙasa da waje kusa da nesa iya ƙarfin mu da an ce izalatul bidaya wa iqamatus sunna mun san kungiyar wa'azi ce wacce Allah ya nufi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da kafawa aka gabatar da ita a babban birnin wannan jihar ta plateau jos nigeria shekaru 46 da suka gabata lajikan malam allah rahamshe shi allah sa ya huta mun sani dai a cikin shirye-shirye da tsare-tsaren karantarwa ba wai za a yi wa mata ne rak banda maza ba ko maza kawai ban da mata ba da shi yasa idan an yi sallah idul fitiri da idul adha sai a ware kwanaki don karantar da mata iyayenmu matanmu na aure 'ya'yanmu mata ɗannanmu yayinmu da yake littafin ubangijinmu ne kuma ba kare namiji an ce kai kakkaji ba dukanmu ne to a bana karatunmu ya zo cikin suratu shu'ara muka yi tararaka karatu da ƙarfin ubangiji har jiya muka kawo kan wato aya ta tasa'in daidai muka kwana na ce da ikon allah wannan da daɗin guri goban ma allah ya kawo mu nan za mu tashi faɗar allah maɗaukakin sarki da ya ce wa uzlifatil jannatu kuma aka kusatar da aljanna urribatil janna wato aka gabatar da ita bisigatil maɗi Ka ce an riga an gabatar da ita gashi kuma ba a riga an yi tashin kiyamar ba amma ba a kawo filin mudari'un ba ya ka zo bi sigatil madi an ma gabatar lita haƙuƙi don tabbas ne gaskiya wato haka za a yi shi sa Allah kawai sai ce aka yi kawai madadin ya ce za a yi ya ce an kusatar da aljanna wato na ga masu taƙawa masu horon allah a taƙawa an ta ja'ala bainaka wa baina azabin lahi wiqaya wanda dai ya sanya garkuwa tsakanin mu da azabar allah yadda ba za ta taɓa mu ba to yana cikin almuttaƙuna to wace ce garkuwar imtisali awamirin lahi abin da Allah ya ce mu yi to mu yi wajidna bi ma na hana Allahu anhu wa zajar ta abin da Allah ya hana mu ya sance shi to do wanda Allah ya mar wannan baiwar yana cikin almuttaqina ko namiji ne shi ko mace ce wannan ya zo ce jam'u mudhakkarin salim to hal mu'annas din ma yana ciki domin su maza su ne jagorori hmm. an kira jagoranka to duk da kai to kun ga dole mu daɗa nana ta gurin nan mu daɗa ɗauki mu mu ƙara fata Allah ya sa dukkanmu 'yan aljanna firdausu ne da rahamar mu. can masu taurin kai marasa kirki kafirai fasikai munafukai masu taurin kunne an yi an yi an yi wa'azi shaidan na hana su su yadda sai dai kuma duk abin da suka yayi mafa sharin fa akan su zai kare don su da aka zo ka san kafirai da fasikai marasa da'a a gaba sai allah ya ce وبرزت الجحيم للغاوين wa burrizat al yanzu kaga mutumin da yake ya riga ya batan kai ko namiji ko mace akwai fa wayanda saboda tsabar hauka haka musu wa'azi ya kace ku kiyaye shirka ku kiyaye zina ku kiyaye ƙarya ku kiyaye hasara ku kiyaye mugunta an suka ce don me za su kiyaye a ce ah, akwai hisabi a lahira wanda ya za a sa shi a wuta sai su ce waye je ya gano to ba sun ce ba su gani ba to wa burri zatil jahim sai a fito da jahimu fili uzhirat a bayyana ta suwaye tsautsayi ya ɗebe su suka kiɗa a za su shige ta allah ce lilagawiyin gabatattu kafurai ba su kai munafukai wanda ba su san dalilin zuwan su duniya ba mutum ya zauna duniyan nan kawai ya ta ya ta kiɗa ko ya sha giya ko a haɗa baki da shi a dinga zuwa na kwacewa maza da mata kuɗaɗe wai yana da wayo cash flash caca niger bet ne kowane duk dai gashi nan a haɗu maza da mata wanda ya ɗan shagala a kwace makuɗi kuma ya bullo maka da siffar mai addini ya ce zo kawo kuɗi za a je a kai ka sharan masallaci a maka ashe sayar da mutum zai je yi allah kiyaye mu bayan su kuma su zo wani ƙazami mai bayan gida ko kama ruwa ma bai iya ba ya zo ce maka ya san gaibu a zo zai yi miki duba za a kore kishiya mijinki ba zai aure ba waye waye waye ka ji maganar banza to in yana da ikon yi yadda ka ganshin nan a zaune wallahi abin da yake so ya samu ko makami ba a kai yake ba bai kai nan ba don mai bayi da iko waye mai ikon wa? allah ne to da bai bashi ba ya samu bai samu ba to ya san gaibu hadda zai zo ya rude ki ki yadda a halaka ki ki raɗe kayan ɗakin ki Ki baiwa boka ko wani munafiki da sunan shehu ko malam gobe da nisa ko wata rikakke yan bori cewai yi wasa za ta cinye ki ko ta cinye miki 'ya'ya wanda kuma ƙarya ce ba gaskiya a ciki wanda allah ya ba shi iko ya karanta alkur'ani ya saurari karatun alkur'ani ko namiji ne ko mace ce da ikon allah allah zai tsirar da ku kakku ya dabar da ku ci gaba وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون تدون مشركي دا مشركا دا منافكي دا منافكا da ɗan damfara da boka da waye da wani mugu wanda yake musun bayan mutuwa za a yi tashin alkiyama to idan allah ya baiwa mala'ika israfil umarnin ya yi busa don tayar da matattu daga kaburbura yana busawa sai ga kowa ya tashi kuma ya san shi ne kuma ga gurin hisabi mai hisabin kuma allah ne wanda ya san komai ciki da bai ba dama aiwa allah wayo to idan aka tara mutane mai shari'a kuma allah ne ba dama marwayo ya san kowa ya san komai to sai a sa mala'iku su yi wata tambaya waƙila lahun sai a ce da su kafuran ga algawin din nan aina ma kuntum ta abudun ina abin da kuka kasance a duniya kuke bautawa ina su shehu ina dutse ina ruwa ina wata sarkin yan bori ina yan cultism da suke muku karya suka koya muku shan jini da cin naman jirajirai wanda su kuke bauta kuka bar allah aina ma kuntum abudun to eh, ina abin da ku kasance a duniya ta na kuke bautawa min dunillahi koma bayan allah kuka bar allah kuka kama gaban ku kuna ta barna mata ta koma banza boka ya je ya zauna ya kace-kace da ita kuma ba shi ne mijinta ba da kuma kwace mata kuɗi kuma allah ya sa mala'iku su tsine mata albarka ta koma gida ba kuɗi ba addini ba mutunci kuma ta rushe daraja 'ya'yanta da mijinta da jama'arsu wai a ganin ta wai ta yi a ɓoye jama'a ba ma ka wa zai iya koya wa Allah wani abu to to idan wanda kuka kasance kuna bautawa min dunillahi koma bayan Allah ai gairihi min al wani Allah na daga turayen gumaka a ya duniya ce muku ake shehu zai saka aljihu ya tsallake wuta kai da ji kasan wutar suka dosa za a ce maka ka canja wa shehu suna ka ce mara takwaran allah a uzu billahi mina shaidanin raji ko boka ya daga ido sama ya ce ya yi magana da allah ya ce mar kaza ya ce mar kaza ya ce mar kaza don tsabar rashin kunya allah ya mana tsari sai ce to sai allah tambaye su to a yana makuntum ta abuduna ina abin da kuka kasance a duniya kuna bautawa min ko ma bayan Allah ay ghairihi min al-asnami hal runaku. da aka ce in an zo tashar kiyama su za su taimake ku fa'ul azaba an za su za su tunkuɗe azaba idan an ce mala'ikan eh, azaba zabaniyawa ku kama mashirki ko mashirka ku danna ta a wuta za su iya zuwa su tare gaban bala'ikan su ce ba su yadda ba ba za su iya ba halayen surunakum shin za su taimake ku a a ina auyan surun auyan tasiruna ko kalan kansu za su kije su ce su za su taimaki an fasahun kansu da kansu ba za su taimaki kansu da kansu ba balle kai dorin dosuno ci gaba فكبكبوا فيها هم to kaga da aka ce ina da kuka kasance a duniya kuna bauta min duniya ko koma bayan Allah farfaganda su ta cewa za su taimake ku to runa ku. shin suna taimakon naku A aw yantasiruna ko suna iya taimakon kansu ƙus ko kun ji an faɗi ansa da za su bayar shiru ni kenan ta shirin ba za ta musu magani ba Allah ya ce kubukibu fiha sai a kwafa su da goshi da fuska a dindike fiha cikin wutar jahannama hum su da aka ruɗa walgawun da batattun da suka ja su Allah kiyaye amin ci gaba wa junudu iblis ajma'un ba su kaɗai ba na kusa da na nesa wanda suke gani da wanda ba sa gani wanda suka taba jin labari da wanda suka taba jin rundunonin iblis banda Allah ba wanda ya san yawan su akwai wayansu kawai su bautar kuɗi suke yawa sai su ce do a a kera corona a kashe duniya su yi kudi su ba jinodo iblis ba ne su yan corona ba jinodo iblis ba ne to yan kwaltuzo masu cin jirajirai jinodo iblis ne ko ba su ba ne a yawa wayanda ake rudansu su je su bai wa mijinsu guba don ya mutu su yi gado jinodo menene jinodo iblis ne allah tsare mu amin wanda allah ya ba shi iya ta da baki da karatu ya ɗauki ilimin ya yar ya koma yana wa mutane bokanci kowa ya je gurinsa sai ya makarya idan ya yana hankalin mace sai ce sai sun kwanta da ita ba aure junudu me to idan an kwatsa su da a duke cikin wata jahannama ba su kaɗai ba wajen nudu iblis da rundunonin iblis wato suwa rundunonin iblis a ba tuba'ahu masu bin shaidan ɗin ko kusan a yanzu na akwai masu bautar shaidan ƙarara suke faɗa irin eh, wancan da ake cewa mai kudin amerika din shi dama shi ya ce shaidan za su bautawa kuma ba ɓoye yake faɗa ba duk na tare da shi sun san ya faɗa musu haka tarjino da iblis din gaba daya za a kamo su su ne man a da'ahu wanda ya bici bin aljinni wal insi na daga aljani da mutane wani shi duk abin da za ka gama in baka ce aljan ya ce kaza ba iskoki sun ce kaza ba to hankalinta ba zai kwanta ba wani namiji ma hankalinsa idan a zo tun da yake zai je gulun wanda bai san gaibu ba ne waye ba shi labarin aljanu kuma ko aljanu na nan gurin taron ba zai gan shi ba da su suna ganin mu ba ma ganin su sai ce <clears throat> ai sun ce kaza sun ce kaza in ya raina wayan mutum sai ya samu wani abu mai faɗuwa tsi tsi tsi tsi tsi ya ka gama jikinta na rawa kar kar kar kar barhada ya zo danko ya zo yawa aljani daga madayana ya zo in ji yan fudda aljani ba abin da ba su faɗa ba to da wani rundunar iblis kowaye shi dan caca ne dan luwaɗi ne yar maɗugo ce kina zaman zamanki ki bar aure kana zaman zamanka ka bar aure ka koma wai namiji dan uwanka wai shi ne zai zo wai ku jima'i da shi ka take shi ta dubura ba don shaidan mugu ba ai da gaban mutum ya faɗi ma'anan ba ya iya tashi ba amma yanzu su shigo cikin mutane wacce da sun ga ba a gansu ba to wanda bai gan kowa ce ko dai banda Allah to waye da duniya waye da lahira kai yan luwaɗi ku tuba billahi allazi la Zira, illa illahu kar ta baci dan in kuka mutu to dabara ta kubuce ke yan ma wannan zare-zaren ido duk ciki cuta da ɗan luwaɗi da yar ma ɗigo kowa na bacci suna fama da ciwo sun bi hanyar da allah ya hana allah ya ba su an taya musu ciwo kowa na bacci suna nishi kuma ba sa son su gane sai tura su aiko da wani ɗan abun matsawa kamar shalisho ya ce to duk ɗan luwaɗi ya yi goho a fesa masa tsutsotsi sun yawa a duburarsa to ya kai ka kuma yadda za ta rasu a yi musu gari akwai mai haihuwa a cikinsu kana musu je ka jamus je ka ingila je ka america da tsohuwar bature ya tsohuwar bature ba wa ba kani ba uwa ba uba saura shi tumbul idan ya fadi shi kenan gidan babu to wannan me zai sa mutum ya je koye su in ba batan kai ba in ba junudi iblis macuta ba allah kiyaye mu allah ya ce ajma'un gaba ɗaya junudu iblis ba wanda za a bari kar ka shiga ko daya a cikin rundunar iblis domin mahalaka shi Allah ya mana tsari ci gaba قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين kun san idan aka riga aka mutu mutuwa ta ƙarshe to an tashi mutum fa Allah ka ba mu aljanna ka tafi da rahmar ka amin da dan aljanna ba mutuwa ba tsufa ba bakin ciki ba damuwa ha abada daɗin yanzu ya fi na ɗazu nan anjima ya fi na yanzu har abada kyauta daga mai akwai allahu allah ka ba mu da rahamarka to haka dan mutum ma shi ma ba mutuwa zai ba dan an riga an gama da mutuwa to idan suka je gashi sun shiga azaba gashi ba dama wani ya mutu ya dama tun a duniya ba su da hali shi kenan sai haya gaga kuma a wuta ƙalu wato su gawo na ɗin nan ɓatattu sai suna cewa wahun fi halali suna cikin ɗin ya simona suna ta wato husuma haya gaga zage-zage mara amfani idan za su damar 'yan uwansu da cewa sun musu mugun sawarware sai sun takarkara sun yi rantsuwa suka ce tallahi suka ce suna gayar rantsuwa da sunan allah in kunna lafi zalalin mubin in dinnan innahu ne yadda lamari yake suka ce kunna a duniya mun kasance in je su da dalalin wallahi ashe muna cikin ɓace-ɓace a shagiya a yi luwaɗi a yi ƙarya a yi rantsuwar ƙarya a ci kuɗin makwauci a ci kuɗin iyaye a ruɗi miji ya ruɗi matarsa karɓo aure ka ce ka karɓa suna annabi ka bar su su zuru zuru ka zara tsire a taro ka ci gida ba ko in an zo an ce maka sannan da zuwa ka ki ansawa da wuri wai wai yau ba a yi ciniki ba ashe kudin ka aljihu tam ka daure ba za ka ƙi daya ba sai sun yi bacci ka ji rashin amana Allah kiyaye mu to ya zo kuma suna rantsuwa tallahi sace sun yi sun rantsuwa in innahu kenan lalle su wato kunna suka ce mun kasance lokacin zaman duniya lafi dalalin wallahi muna cikin ɓace-ɓace mubin kowa ma ya gani ya san ɓata ne a bayyane wa zai wuce mutum ya ga yana shan giya ya ce bai ɓata ba a fili ko a ƙoyi eh, Luwadi wa zai ce bai gane ɓata ba ne zinawa ya zai ce bai gane ɓata ba damfara ce kudin mutane waye zai ce bai gane bata ba ne kidnapping fa bata ne bandits waye waye menene karuwanci fa caca fa suka ce wallahi su bi a duniya suna cikin bace-bace mubin a fili kowa ya san su dai an gansu bacantu ne a wuta fa suke faɗa su da junansu husumar 'yan wuta allah kiyaye mu ci gaba إذ نسويكم برب العالمين دون موغن شيخي دون موغن غنكي دون موغن أرجاني da wani mugun ɗan damfara mai ɓatar da mutane ya ɗauki siffar Allah ya ba kansa to wayanda ya ruɗa sai su ga su ga wanda ya ɓarda su a wuta tare suna tare da juna sai ce wallahi su suna cikin bace-bace a fili mai bace-bace suka ce izin nusawikum bi rabbil alamina suka ce lokacin da muke daidaita ku da ubangijin kai mu ce da wana da allah ɗaya ne mu ce wana takwaran allah ne wani ma bigi kirje ce shi ne allah a uzubillahi min shaitanir ba abin da ba sa yi hmm. ko ba sa yi suna yi wani ya ce in kina son ki samu juna biyu sai kin kwanta da bokan sai siffanta wa mata ya ga banza tun da ya ganta wajensa ya san bugaggiya ce sai ya ce to ai sai kin samu mutum mai siffa iri kaza iri kaza iri kaza ya yi zina da ke kuma siffarsa zai ta gaya mata in ta je ta yi hasharar ta yi shar ba ta gano ya ce ashe baki da hankali ba siffa kaza ya ce ba ya ce ya ce ta dubu fuskarsa ta gani wata ma sai ta biya shi kuɗin kuma ya kwana da ita ya rushe mata addini ya rushe mata mutunci ya rushe mata rayuwa ya lalata mata tarihin 'ya'yanta in tana da su ya rushe gidan mijinta in tana da shi iyayenta sun haifi masifa in tana da su me za a yi da bin bokaye me za a yi da bin bokaye shi bokan ba tsira zai ba wanda ya bi shi ba tsira zai ba shi wanda ya ce maka iya abin da ga dama kana ma bin Allah bashi ka ce wa ya gaya maka ka ce Allah ka na biyu zaka ce iznu sawwikum bi rabbil alamin lokacin da suke daidaita su bokayen da ubangijin talikai husumar yan wuta a wuta Allah ya kiyaye mu ci gaba وما na illal المجرمون suna wata ladama da ba za ta musu amfanin komai ba wai kaji sai a wuta ne sannan zai ce wa ma a zallana ba wanda ya ɓatar da mu illal mu sai masu laifi yan iska ne kawai suka rika faɗa sai wai sai su suka bi su ba wanda ya ɓatar da su sai mujrimuna kaji suna zagin wanda da anan suke siffantawa da Allah sun ce sunansa mujirimi kuma a cikin rigimarsu a wuta Allah ya kiyaye mu ci gaba fama lana min shafi'in da sun ce musu kai abin da kuka dama yesu zai cece ku sun kulla wa annabi isa ƙarya dan ba inda ya faɗa haka kai abin da kuka dama shehu zai cece ku to da shehun da ku wanda da yawa allah ƙarya za ku haɗu a wuta allah ya kiyaye amin mutum ya ya ce ka saba wa allah wai shi zai kwace ka ya kake yin ta'adi ya ce za a cece shi to kuma zaka je lahira sai zaka ga su ne din kuma ga su a wuta wanda ya ce mun zai ce ta ma gashi a wuta matakan ba annabi ba ne ba managarcin bayi ne wanda suka kira zuwa ga tauhidi wani ya zo ya kaga musu karya ba in dai mutum da kansa ya kira mutane ya ce a zo a bauta mar ya rudu wani ya fara to da wanda ya bishin da shi suna wuta in sun ga wuta ba mutuwa za su yi ba ga su da gaga zage-zage a wuta suna ce ba wanda ya ɓadda su sai mujirmai wanda suka rika ce da su da allah ɗaya ne ta da suka ce kuma yanzu ma da min shafi'i wato yanzu mun kaga ba mu da wanda zai cece mu jisu kamalil muminina kamar yadda masu imani suke da wanda yake ceto sai allah ya ce wa mala'iku ku ceci mumini ku ceci mumina annaba ku ceci wanda ya imani ba mashirki ba managartan baya ku sai ga kawai wanda yana da imani allah ya bashi mai cetonsa daga azabar allah a lahira shi kuma mashirki zai ce su gashi ba su da mai ceto kamar yadda masu imani ke da shi to nadamar banza abinda ba za a ce ku koma duniya ba waye masu ceton masu imani kamalil mumini na minal mala'ikati wan nabiyyi na wal mumini wala sadiqin hamim wala sadiqin hamim suka ce duk faɗin lahira kaf gashi sun waye gari wala sadiqin ba su da wata kawa ba su da wani aboki hamim mai jin zafi in an taba su ba su da shi ta sun tabka asara Allah ya kiyaye mu ci gaba فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين كاجوة da الله بايا كربا mutum do wa'azin nan da aka yi a duniya duk bayanin nan an je birni an je ƙauye an yi a masallaci an muku a makaranta an yi a maka an yi a madina an je rigage an je ƙauye an je birni an yi wa'azi sun ki yadda wani yana ce ku rabu da su ku rabu da su ta shi kenan ka rabu da su ki rabu da su ɗin to ga ku can a wuta to da aka labar da su a wutan wai kuma wai anan wai wai anan ne dabara ta zo musu da ya ce falau an na lana karratan wai na ma da tabbal muna da wata koma a ce dai a sake yin sabuwar duniya a sake cewa ku koma a je a haife ku a je kuma a sake daura wa iyayenku aure su haife ku a kai ku makaranta a ce wa zai shiga makaranta ya kaɗai ta Allah da ibada wai da sun tuba karratan wai a maimaita duniya waccan makara ta kai makara allah kiyaye mu karratan shi ne raja'atan ila duniya wai a mai da su duniya wa ne ku to a mai da ku duniya da sai ku yaya suka ce fana kuna minal muminina da sai mu zamanto daga cikin masu imani da ba za mu shirka ba da ba za mu yi bid'a ba da ba za mu yi zina ba da ba za mu yi kaza ba da haka za su je suna ta faɗa to wa zai sake maimata musu duniya an riga an yi ta ta ƙare Allah ya ɗaye samai ya ɗaye ƙasai ya cire duk komai babu a sake muku duniya ku koma wa zai sake muku Allah da kuka karyata ya yi wani gidan na ku wuta na muminai aljanna Allah ka ba mu aljanna ka tafi da rahamarka amin ci gaba إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين يا جماعة ما حلرتا مو ماسو karatun da jan baki da mai halarta kusa ko nesa kai jama'a wannan wa'azi ya kai wa'azi Allah ce inna fi zalika lalle cikin wancan abin da aka ambata min qissati ibrahim isa annabi ibrahim wa ƙaumihi da mutanensa yadda aka buga na aya wannan akwai aya ai hujjaton wa izaton akwai hujja akwai wa'azi liman arada an an tabshira don wanda yake son ya sa basira ya lura kai wannan magana ta isa wa'azi da za ka sa basira ka lura da shi wa ya atabira mutum ya yi la'akari ya izina fa inna haja ala menene an zami tartibin wannan wa'azi da kinsa ta zo ga wani tsari mafi kyan tsari jeri jeri wa ta taqrir da tabbatarwa mafi kyau ya tafa tsano almuta'amilu don mai lura zai fahimtu zai faɗaka fiha cikin wayannan bayanai da aka yi to zati ilmihi saboda kakkauran ilimin da yake cikin wannan ƙisoshi lima fiha na daga abin da yake cikin wannan isoshi minal irshadat na daga shiriya ila usuli al'ulu zuwa ga tushen ilimi addiniya na addini shine ilimin tauhidi ilimin shari'a ilimin koya mutane gaskiya da rikon amana saboda haka ya jama'a ga mu don mun zo muna wa'azin ana jin mu kar abin ya tsaya fa a iya baka kada a tsaya ga iya sauraro ka koma gida ka ce kai ba ka ji lamba ka ba Dan allah an dai mutum yana da hankali a gurin wannan wa'azin waye bai ji abin da yake abun tsoro wanda ya shafi rayuwarsa ba to da allah mu tsautu mu ce allah ka taimake mu mu ji gaskiya mu bi Allah ka karba mana Allah ka yafe mu ga ubangiji Allah da tausayi duk jagwalgwalan da bawa yayi ran da ya ji gaskiya ya gane ya tuba sai Allah ce na yafe ka gaba daya Allah ka yafe mu Allah ka mana rahama Allah ka ji mu ci gaba wa ma kana aktharuhum mu'minin wa ma kana mu'minin amma wallahi talla duk wanda ka ganshi a aljanna to wallahi mu'mini ne mace ce wallahi mu'mina ce banda mushriki a aljanna banda mushrika a aljanna banda munafiki a aljanna banda munafiki to ga wa'azi an yi kowa ya ji ina ma da a ce ba sauran wanda zai faɗare amma Allah ya san komai ya san kowa ya ce wa na na aktharuhum mu'minina sai dai mafiya yawan su ba su da imani to mutum ya ki karatu ana karatun ma baya gane mai ake fada ta yana karatu ya zo zo a ɗauko mata da 'ya'yanta da mata a ce ku zuwa kaɗa musu ganga su yi rawa a taro da ilimi a yi haka to ba a yin ne to jahilci ne da ala shiga makaranta a gane kuma za a yi a yi dan allah ci gaba وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله لا يهارب باب باب يا الله وإن ربك كما يا أن محمد صلى الله عليه وسلم تبص أبنجين كأبنجين تادكي دكا لهو العزيز والله شيني مبواي ba wani wanda zai wa Allah tunga a ce shege ya gagara ba dai Allah zawa ba to kuma wanda duk ya yi laifin kan gaban kowa ya haɗi an rahim allah mai jin kai ne inda an dawo ga allah zai yafi allah ka yafi mu ci gaba kazzabat qawmu nuhin ilmursalin thumma zakara ta'ala sannan allah maɗaukakin sarki sai ya ambata kisata nuhin kisar annabi nuhi nuhun wa qawmihi da shi da mutanansa irin wainar da aka toya fa qala sai allah maɗaukakin sarki ya baɗe. al'ummar annabi nuhu ya haɗu da makangara kazzabat qaumu nuhinil mursalin jama'ar annabi nuhu sun karyata manzanni duka ga shi kushi ɗaya je yana musu wa'azi amma karyata manzo ɗaya ƙaryata duka ne ce to mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni duka na kiyaye shi gaba إذ قال Nuhu أخوهم نوح ألا تتقون النبي نوح بسكتي بوجن وأزي الله يا أنبت يديرك أي إذ قال لهم أخوهم نوح lokacin da ɗan uwansu annabinmu annabi nuhu in ji allah ya ce ala tattaqun yanzu jama'a ba za ku ji tsoron allah ba da wannan ya buɗe wa'azi ci gaba inni lakum rasulun amin yace inni lalle ni annabi nuhu lakum domin amfaninku rasulun wani irin manzo ne amin amintacce ala tabligi ma ursiltu bihi da abin da Allah ya aiko ni da shi wallahi ne akan amana zan baku ba zan karawa Allah maganar da ya gaya mun ba ba zan rage ba inda dan za ku ce wallahi sai na isar da sakon Allah dan ni amintacce ne game da manzancin da aka aiko nan gaya mu ci gaba fattaqullaha wa ati'un da ba zan cuce ku ba fa saboda haka ittaqullaha ku ji tsoron Allah wanda baya da da'a baya da addini wa ati'un ni kuma annabi nuhu kuma da'a ci gaba وما أسألكم عليه من أجر hmm. إن أجري إلا على رب العالمين Allah mun yace ni ba wani magana lashe lashe a gurina wa as'alukum ne bana na roƙonku alai akan isar da sako alata biligihi wajen isar da takon ubangiji min ajirin komai ƙarancin lada a jinga da ni sai kun bani yini bana nema yawa amma ba ku ɗauka wai ni ba na neman inda ladan yake ne a'a in ajiri illa ala rabbil alamin ni ladana ba hannun kowa yana wato wajen rabbil alamin ubangijin talikai shi nake so ya ban lada ci gaba فاتقوا الله وأطيعون da إسر مكو دوازي فا ita ذاك اتقوا الله كجزء الله in ba ku da da'a ba ku da addini wa ati'un ni kuma kumin da'a ci gaba qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun qalu yanzu dan Allah wannan wa'azi da annabi Nuhu me ya rage wa ya zaga wa ya doka dan suka shiru suka ji to kaga mutunta ya leka ya ga yana da kuɗi yana da kaza yana da kaza wuyar jin wa'azi a gurin san ba wanda Allah ya taimaka ba kai ya kai abu mai ba ban wuya to sai suka ce wato eh to sun ji wa'azi to kun ji wa'azi to ku tuba qalu suka ce to ana uminu laka yanzu kai annabi nuhu ana tasaddaqu laka yanzu mu gaskata ka who is who wata ba akal arzalun alhali do in masu bin kaɗin duk ba mai kuɗi wasu bin kaɗin ba ba excellency da wayo wayan nan wani na zaune gari ɗin ne shine kai sun taru suna binka ka zo ka ce manya su zo su bika. mu yi imani da kai wata ba akal arzaluna masu binka wato zaune gari banza a wajen su kenan ci gaba قال وما علمي بما كانوا يعملون قال النبي نو يتا وما علمي to ne menene ilimi na da na sani game da gaibin Allah kowa na gani na san bawan Allah ne ban san irin abin da Allah ya tanada masa ba na yi kira ya zo in ce ni ba na sansa to ma ilimi me masaniya ta bi ma kanu ya amalun game da abin da su suke yi idan na Allah ne suka taru a guri na ni abin da suka je suna yi na bin Allah din bana na gurin ni na sani ne ya mutane zan yi wa'azi su zo ku cin kore su ci gaba in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun ni da nake kiran ku zuwa ga Allah kenan annabi nuhu na nunawa yace in hisabuhum Binciken bincikensu ranar tashi alkiyama bai kasance ba illa ala rabbil alami ala rabbi sai dai aikin ubangiji na ne allah ba ni aiki na ba ne ni ba na hisabi allah ne mai yi da ya aiko ni lauta shi'urun da jikinku na gaya muku wallahi da kun gane haka da kun tuba ci gaba وما أنا بطارد المؤمنين أجيت kana son who is who ya tuba. sai dai ka kore su a zauna da mutane wani rigar sama ta yage wani waya da kudin ce bane ka hada shi da manya sai su ba za su yi wannan waya ce to wa ma ana bi tsari dil na to ni kuwa ga matsayina ni ba mai koran masu imani ba ne ba zan kori kowa ba ci gaba in ana illa nadhirun mubin ni barin nana ta muku matsayina in ana ni ban kasance ba ila nadhirun face ni wani mai gargaɗi ne in gaya muku mushiriki ɗan wuta ne kafiri ɗan wuta ne Allah ya haramta zalunci dole ne mai gaskiya wanda ya karya zai halaka za a mar azaba to saboda ni ba kowa ba ne face naziru mai gargaɗi na tashi gargaɗi na ba magana shashafawa mubin a fili ƙarara faɗa bayyunar inzari wato lil mukallafina Don wanda Allah ya ce mabu doka sai na gaya marga ya dafa maganar take ko yana da kuɗi ko baya da kuɗi ko na ne ko ɗana ne ko waya sarkin garin mu ko ne a fili zan faɗa wanda zai ɗauka ya ɗauka wanda ya gaba zai ɗauka ba in ya tashi kuka ya kuka da kansa ci gaba قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا سيسكتي to ba ko ne kuke tsayawa ana sa sa da shi ya ku ce kaza ya ce kaza ba ku gaya masa in bai daina wannan wa'azin ba za a sa 'yan iska su jajjefe shi yawa kalu suka ce la'in lam ya nuh wallahi in baka hannu daga wannan wa'azin ba ya nuhu karka ce mun baka alfi latakunan na minal marjumina wallahi za ka zamanto cikin wanda za a hele a jajjefe ka za a tura maka yan iska ci gaba ƙola rabbi inna qaumi kadhabun tura ta kai banko annabi no sai da shafe shekara dubu ba hamsin yana wa'azi wallahi wani lokacin in yayi sai su tare su ta dukansa wallahi sai ya zama ya suma su fashe ya ce ai ya mutu ya mutu ya mutu in ya ji sanyin dare tun da kwanan bai kare ba sai Allah ya maimar da rayuwa sai ya tashi da ya ji karfi karfi sai ya koma sai girka wa'azi ce jama'a ku zo ga wa'azi ce ashe yana da rai eh ya ci gaba to da annabi nuhu ya gaba ya buga ya buga shekara dubu ba hamsin da kyar ya samu mutum arba'in a wani kaulin aka ce sun kai tamanin shekara dubu ba ba hamsin wanda yana malamai masu wazi wanda tallahi mutane mu dauki hakuri. daga lokaci kai za ka yi wa'azi ka a zage ka kai ma baka kawo ma hanyar wa'azi ka karantar da 'ya'yan mutum ka zo ka tarar sun zauna suna danna maka a shar ba ruwanka wuce su da gyara tarbiyyar 'ya'yansu wanda ya zazzage ka ya zazzage ka an kowa ka fito da ya dani na kawai da kai na yana ce maka ganta a na kanka na kwana a gidan duk da wuyarsa to mu rika haka din in dai wa'azin ne to sai an yi hakuri. yawa ba haka ba ya za a ba mu kisa annabi nuhu shekara dubu ba hamsin a maduka a cuce shi ya tashi ya koma bakin daga yawa ala nuhun ko hmm, wala annabi nuhu da je wanda matsaya ya duba ya ga kai wayannan duk kowanne daya cikin su kwallon dan iska ne ga yadda zan yi zan koma in kai kara su gun Allah qala nuhun sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na wato ya Allah inna kaumi ka zabuun tabbar mutane na sun karya kare din yadda zan yi ba abinda na yamma sun karya ta yi faftah bayani wa bayanahun fatahan wa na jini wa na jini wa an ta musu addu'a yau sun jawo kansu hmm. ya ce faftah bayani allah ka yi hukunci tsakanina da su hukunci na wanda ya kangare maka in ka tashi an ta ya musu azaba Allah wa jini Allah ni ka tsere da ni wa mamma ila duk wanda suka musulunta tare da ni min almu'minina nan daga mu'minai kafirai kuwa ka halaka su saboda haka sun kai tura ta kai bango ya anta ya musu addu'a kuma ba wanda zai sha a cikin su ci gaba fa'an ومن معه في الفلك المشحون sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da ya yi addu'ar fa'anjainahu sai muka tsirar da shi mun amsa mar addu'a wa man ma'ahu da na tare da shi muminai muka tsirar da su filfulki cikin jirgin ruwan nan almashhun wanda aka cika shi da lodi hmm. ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا سنن سيمك تلمير بعد بايا سيرا دواء النان النبي نوح دنتا على الشيء da dabbobin da Allah ya tsira da tsiran da Allah ya tsira da waye da bayan wannan sai muka dalmiyar ba'adu bayan tsirar da su albaƙin sauran duk mun rubuta musu halaka ba wanda ya sha ciki har da ɗansa da ya bi kafirai wallahi bai sha ba ci gaba inna fi dhalika la'aya وما كان أكثرهم مؤمنين الله إن في ذلك للي cikin wancan bayani da kissa ta annabi Nuhu da Jama'a la aya wallahi akwai aya na ma da kowa zai gane masu ganewa kaɗan ne wa ma kana aktharuhum mu'mini mafiya yawan su kangararrun bayi ba su zaman suna imani ba ta haka ta ritsa da su ci gaba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka kar wani dan girman kafircinsa ko kudinsa ko mulkin sa ko karfin kwanji na samartaka ko na budurci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 Gracias.